alaikum rahmatullah yan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan channel mai albarka usman fasaha tv yau insha Allah za mu ka muku wata bidiyo wanda yan uwa suka buƙaci suna son ƙarin bayani ko suna so su gani yadda za su yi kallo a youtube na bidiyo tamkar kyauta ma'ana abin da muke nufi anan shine yau bidiyon kai tsaye za ta yi muku bayani dalla-dalla yadda za ka daɗe ka ɗau lokaci mai tsawo kana kallo a youtube ba tare da an ja ma data mai tarin yawa ba a maimakon kafin ka kalli wannan bidiyo da idan za ka kallo a youtube idan kana da data kamar mb dubu ɗaya dubu biyu ko dubu uku sai da ka kalli wasu bidiyoyi kaɗan sai ka ga nan da nan datarka ta ƙare yau bidiyon da zami zami yi shi kan youtube ne yauwa kan youtube zami bidiyo yau da yadda za ku samu kalli bidiyo masu tsayi a data kaɗan misali yanzu kaga kana da data kamar dubu uku a wayarka nan da nan da ka kalli bidiyo guda biyar goma sai ga data kanan da nan ta kare wanda sanadiya haka za ka ga wasu yan uwa da dama suna korafin cewar ai da sun hau youtube nan da nan data su take karewa don haka su ba sa eh, ba za su iya dinga kallon bidiyo ko da yaushe a youtube ba saboda ja musu data to wannan duk abu ne mai sauki idan ka kalli bidiyon nan duka ba tare da ka tsallake kowane guri ba to ka kubuta daga wannan matsalar datar za ka samu ka dinga yin kallon ka yadda ka ga dama a data kaɗan kuma ka daɗe kana yin kallon ka kuma ka samu duk abin da kake so a huce yanzu bari mu je bidiyon namu amma kafin nan ina roƙon 'yan uwa idan wannan shine zuwanka na farko zuwa channel ɗin nan mai albarka usman fasaha tv muna roƙon da ka danna mana subscribe sannan kai likin ɗin bidiyo ɗinmu kuma kai sharin ɗinsa ga facebook da whatsapp da sauran social media zuwa ga 'yan uwa domin su masu amfana da wannan ilimin mun gode yanzu bari mu je bidiyon namu yanzu za mu shiga youtube youtube gashi nan mun kewaye shi yanzu za mu shiga cikinsa mu ga wannan dabara ake bi a yi amfani da data kaɗan wajen kallon bidiyo masu tsayi yanzu kamar yadda kuke gani ga mu mun shigo cikin youtube yanzu muna cikin youtube kai tsaye yanzu za mu shiga channel wato kan usman fasaha tv yanzu kaga kun ga channel ɗin nan tamu ta usman fasaha tv ga mu da bidiyoyi nan ga na sama wadda ta yi magana akan whatsapp to yanzu misali ka shigo youtube kana so ka kalli bidiyoyin nan misali guda hudu wanda yanzu suke cikin channel ɗinmu ta Usman Fasaha to sai kasance datarka misali guda ɗari biyar ce ko dubu ɗaya to ƙaddara a ce wa'innan bidiyoyin idan kawai kai tsaye latsawa kai ba tare da fasahar hikimar da za mu koya ma yanzu ba zai iya yiwa da ka kalli bidiyo biyu data ga baki ɗaya ta ƙare to amma yanzu da mun nuna ma yadda za ka yi shi kenan kawo ta za ka iya kallon duka bidiyoyin ba tare da data ka ta ƙare ba to wane dabara ake yi ta hanyar yadda za ka magance wa kanka jan data da yawa kuma ka kalli abin da kake so ka kalla so shine bari mu ji yanzu za mu yi ƙoƙari za mu buɗe wannan bidiyon ta sama wadda ta yi magana a kan whatsapp ta channel ɗin usman fasaha tv yanzu za mu latsa mu shiga yanzu kun ga haka misali yanzu kun ga mun shiga kun gan shi yana ɗaya daga cikin application wanda yake da matuƙar farin jini ga al'umma mutane miliyoyi sama da yanzu misali ga bidiyo da kun gani mun danna play tana yi to duk wanda abinda nake so farko ku gane shine duk wanda ya shiga youtube idan ya fara ya shiga yana latsa bidiyo ba shi ne yake zaɓar yanayin datar da yake ja ba a farko kenan kawai youtube ne zai yi ma automatic ya sa ma nau'in bidiyo mai nauyar da nan da nan datar ka za ta iya ƙara domin ka kalli komai tartar to amma me zai iya yi wa ka rage resolution na bidiyon ka kuma ka samu ka kalli bidiyon nan ba tare da ka rasa wani bayani a cikin bidiyon ba bari ku ga mu nuna muku abin da muke nufi yanzu misali duk bidiyon da ka shiga youtube ka latsa ta danna play to tana fara yin play mutum miliyan dubu ne to za ka iya sa stop kana sa stop za ka zo nan gurin digo uku din nan inda muka kewaye kun gan shi ga wani guri nan da dige-dige guda uku to sai ka latsa gurin kama haka kana latsawa za ka gani ga wani zaɓuka nan an kawo da dama to duba ruwanmu da wannan zaɓin zaɓin mu kawai za mu amfani da wannan zaɓin ne wannan gurin kun ga an sa quality quality gurin da aka sa quality din nan kuma idan kuka lura a gurin da aka sa quality din nan za ku fahimci cewar a tsakankanin kwaliti da kuma wannan bracket din ga wani guri na an sa auto auto yana nufin automatic misali da ka danna bidiyo bidiyon za ta tafi gurin da ya fi ko ina nauyi a cikin youtube misali yanzu a ce wannan bidiyon da muke kalla ta usman fasaha original nauyinta ainihin ainihin original nauyin bidiyon idan za ka kalla a babban original bidiyon nan zai iya yiwa za a jama misali data guda ɗari uku ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ma misali so amma idan ka zo maimakon ka ba wannan abun a auto bari ku ga sai kai wannan dabaras sai ka zo nan gurin kun ga nan gurin kwaliti dinnan da wannan to inda za ka latsa za ka latsa nan gurin ne kawai inda aka yi sa wannan 4h0p ana nufin 480 da alamar p an kewaye shi a ɗan gida na bracket to nan gurin shi za ka latsa idan ka latsa shi bari ku latsa ku gani to kun ga yanzu mun latsa yanzu da muka latsa kun ga an kawo mana zaɓuɓɓuka da dama to wa'innan zaɓuɓɓukan su nake so ku nutsu ku kalla kowane zaɓi abin da yake nufi misali zan muku abin a misalce ne yanzu misali idan ka zo za ka kalli bidiyo a youtube idan ka zo ko kuma kafin nan misali da muka shiga nan gurin za ku ga still dai akwai tik a gurin da aka sa auto din nan kuma aka sa 4ATP a gurin a bracket za ku ga auto ne har yanzu to maimakon ka bar shi auto ya ja ma data da yawa za ka iya yin dabara sai ka sauko misali yanzu a ce bidiyon nan inda a wannan 480p din ne za a ja ma mb 500 da zarar ka canja resolution din ka da shi misali 144p zai iya yiwuwa misali kama haka za ku ga mun zaɓa yanzu yanzu misali kun ga mun danna za ku gani kwalitin yanzu da muka danna ya dawo 144p to yanzu da muka da da shi mafi kankanta na wamfofofi za ku ga cewar ya rabu daga ya rabu daga auto dinnan, ya dawo zaɓi wanda kai na raɗin kanka wanda kai ka zaɓi yanzu kwalitin bidiyonka ma'ana yanzu wannan wamfofofi ɗin idan da yana idan da yana 480p za a iya jama'an biyu mb 500 to idan ka rage shi ka da da shi nan zai iya yiwa bai fi a jama mb hamsin ba ko talatin har ka gama kallon bidiyon idan kuma kana ga kwalitin yadda bidiyon zai fita karkar a idanka bai ma ba idan ka da da shi 360p to shi kuma kila bai fi a jama mb bai fi a jama mb misali 100 ba ko 70 ko 80 kaga kenan sauki ne idan ku misali ya kasance yana nan zai ja ma yan biyu akalla ɗari biyar idan ka zaɓi nan idan kuma ka zo ka zaɓi 720p mai biya ya ja ma yan biyu ɗari bakwai idan ku ka zo mafi mukura 1080p kenan kun gan shi wannan mafi mukura zai iya ja ma misali yan biyu dubu ɗaya ma to don haka kaga kenan a youtube akwai dabarun da za ka yi ka kalli duk bidiyon da kake so a data kaɗan maka samu ilimin da kake so ka samu don haka ina mai fatan 'yan uwa za su gane za kuma su dinga amfani da wannan domin samun sauƙin kashe kuɗi wajen yawan siyan data domin yin wasu abubuwa wanda abubuwan nan akwai hanyoyin da za ka bi ka rage wa kanka yawan jan data kuma ka ga datar ka ta daɗe ba tare da ka kashe kuɗi ka ta siyan data ba yauwa bari mu sake nuna wa 'yan uwa yadda abin yake idan ka tashi misali da farko za ka zo ne idan ka latsa bidiyo misali yanzu yanzu misali kun gani kawai za mu zo nan kan wannan bidiyon kama haka za mu latsa muna latsa mu kun gan shi yana da sai mu danna stop sai mu tsaye da bidiyon misali muna tsaye da bidiyon kama haka kun ga mun tsaye da shi muna tsaye da bidiyon sai kuma mu zo nan gurin da aka yi kewaye guda uku sai mu latsa shi muna latsa zai fito mana da tsabuka kamar haka wa'innan zabukan duba ruwanmu da su za mu zo kawai inda aka sa bidiyo quality da muna zuwa gurin quality din nan sai mu latsa shi muna latsawa kamar haka zai fito mana da zabuka da dama to duba ruwanmu da zabukan sai kawai mu zaɓi misali idan misali muna so har mu gama kallon bidiyon misali mb goma muke so ko ashirin to idan muka dada shi wannan lowest din mafi kankanta din to zai iya yiwa data da za a ja mana ba zai fi goma ba ka gami mun saving din data mun kare kashe kuɗi da yawa mun kare kashe mu da yawa na haka kawai kana latsa wannan wamfofofi ɗin kawai za ka ga nan gurin ya ɓace yana ɓacewa bari mu latsa ku gani yana ɓacewa yana nufin kinan ka zaɓi 144 don haka ba za a jama data da yawa ba haka gama kallon bidiyon nan kuma bari ku gani mu sake latsa nan gurin bari ku gani mu latsa nan gurin mai ɗigo uku za ku gani yanzu zaɓin mu a gurin kwaliti din nan za ku ga 144 ne kun gani to yan uwa ina fatan wannan bidiyo ta ƙayatar da ku kuma ina mai roƙon da kar ku manta da yi mana subscribing da liking ɗin bidiyon mu sannan kuma duk mai tambaya muna so ya ajiye tambayarsa ta hanyar yi mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyo yan uwa idan mun yi kuskure ko mun yi wani abu ba daidai ba muna roƙon yan uwa da su faɗa mana domin mu samu mu gyara burin mu kullum mu muku abin da kuke so madalla naku usman fasaha ina mai roƙon kada ku manta ku yi mana subscribe ku danna ƙararrawa sanarwa domin duk sanda muka ɗora bidiyo ya kasance kun samu sannan kuma muna roƙonku da ku tura wannan bidiyo tamu zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki ta hanyar turawa zuwa whatsapp da facebook da sauransu mun gode allah ya bar zumunci sai mun haɗu bidiyo amma kafin mai sallama ina mai daɗa jaddada muku cewar wannan channel usman fasaha tv kulli yaumin za mu dinga muku uploading na bidiyo masu matuƙar ƙayatarwa ku dai ku kasance da tare da mu mun gode allah ya bar zumunci sai mun sake haɗuwa a bidiyo ta gaba